Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu kai. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar ya Basha sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu tare da wakiliyar mu Abuja da bakin da ta gayyato mana. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne kan yadda al'ummar Najeriya suke fuskantar tsadar rayuwa a daidai wannan lokaci da ake cikin watan azumin Ramadana ta yaya suke gudanar da rayuwarsu sannan wani irin dabaru suke yi domin magance wannan matsala ta tsadar rayuwa. Kazalika za mu garzaya ga likita inda za ta yi mana bayani kan fa'idojin azumi ga jikin ɗan adam. Sannan idan da lokaci za mu taɓo fagen kwalama mu ji mai baƙuwar mu a yau za ta girka mana. tsuwa ne ya tsare mu da shari na cutukan zamani ya alama na iko mu To haka yake masu sauraro a yau dai za mu karkata ne kan yadda al'ummar Najeriya suke fuskantar tsadar rayuwa a daidai wannan lokaci da ake cikin watan azumin Ramadana inda a yau wato bakin namu muna tare ne da Abdullahi Sani. fa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. To Abdullahi Sani na fara da kai ana cikin wani yanayi da al'umma musamman ma arewacin najeriya ake fuskantar kalubale na wato matsalar tashin farashin kayayyakin masarufi a daidai wannan lokaci da ake cikin watan azumin ramadana tun ma kafin nan to amma kuma ka san akan cewa in aka shiga ko in za a fara watan ramadana zaka ga kayan abinci suna hauhawa to ya kuka cimma wannan na wannan karan muka duba yanayin yanda akwai matsalar wato cire tallafin mai ga kuma matsalar dala duk da dai yanzu dalan ta sauka amma kuma kayayyakin masarufin sun kasa sauka kasa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi abubuwa sai addu'a ya kamata yadda dalan nan take sauka abu a ce ya sauka amma abu an rasa kansa an rasa gindinsa ya ki sauka yau in ka je ka sai abu kaza gobe in ka koma ba haka za ka je ka same ba ni din nan na bi kasuwannin ƙauye na zazzaga wanda suke ƙauyukan habuja da wanda suke cikin garin habuja don in ji yana mutane suke sai da kayan farashin abubuwa in ka sai kaya kaza misali ka je ka sai tattasai na ta tattasai kan a fara azumi naira dubu ishirin da ɗaya aka sai mun amma da na koma sai tattasai dubu ishirin da shida a taruhu buhunsa sai da ya kai naira dubu talatin da shida kan a fara azumi amma da aka fara azumi buhun a taruhu ya miƙa wajen dubu arba'in da biyar su wanda suke sai da kaya in kai magana su ce dala to wai ita dalar nan da can da ba a san da dalar nan ba tun iyaye da hakanni wannan wani irin al'amari ne ga mu 'yan ƙasa ne ko ga mu wanda ake mu'amala da su ne wannan abun yake tafiya sai ka tsaya kai za ka ba kanka amsa ko ko jama'a ne za su ba al'umma amsa mun rasa wannan dalili me yake kawo wannan kurin mafita ya ta'adda a yi ta'adda ana gaya Allah lokaci ne Allah ya kamu na rayuwa dama kuma an faɗi in an zo an yi mai kyau a ga mai kyau in an yi mara kyau za a ga mara kyau shugabanni ba zagi ya kamata a ringa shugabanni ba addu'a saboda kowa yana son mafita ga nasa ma ko ba ga nasa ba tun da dai al'umma ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba za ka ce wannan shine naka ba to karka ce na katse ka to aji baffa muna ta maganar tsadar rayuwa da al'umma suke fuskanta a daidai wannan wata da ake ciki na ramadana me za ka faɗi game da wato tsadar rayuwa da ake fuskanta in na dawo kanka za ka je shago ka sayi abu yau idan ka saya gobe kuma da ka koma sai ka ga abun ya haura maimakon a ce ya yi baya-baya amma sai ka ga abun ya haura musamman ma a wannan lokaci na azumi da bayin Allah ake so su kyautata a tausaya wa makota a tausaya wa 'yan uwa da abokan arziki a tallafa domin a ga cewa an gudu tare an tsira tare an samar da hanyoyin da talaka zai samu sauki ya kamata da allah masu hannu da shuni da kuma shugabanni da kungiyoyi da attajirai su taimaka su agaza dan abin da allah ya basu su dan tsakura wa talaka shi ma ya samu ya yi buɗe baki ya samu ya yi suhur domin inda za ka ga jama'a wallahi za ka yi mamakin halin da ake ciki za ka li mutane ga su sun rame babu abun da za a ci ana cikin wahala ana cikin tsada tsada na yau daban na gobe daban ga lamura yadda suke ba a tausayi babu taimako to ya kamata da allah a taimaka a taimaka wa juna domin a ga cewa an gudu tare an tsira tare saboda ita rayuwar ba ta inganta sai da abun da za a sanya a bakin salati wannan abun da za a ci shine abun da ya fi damun 'yan najeriya yanzu babu abun da ya fi damun mu kamar matsalar tsaro da kuma abun da za ka samu ka ciwa cikinka saboda ita rayuwar ba ta inganta sai da abun da za a sa a ciki. aji abdullahi in na dawo kanka yanzu kamar yadda dai muke faɗi ne ana ta fuskantar kalubalen tashin farashin kayayyakin abinci kuma gashi ana cikin ramadana wata da al'umma da dama suke bukatan kayayyakin abinci kuma um, ba mu manta ba wannan wata ne da akan yi rabon abinci ga wanda ba su da karfi to kaman a ta bangaren ku ya kuka tsinci wannan al'amari shin kun samu kayan rabon nan ya zo kanku ko dai al'amarin yake assalamu alaikum gaskiya kayan rabu bai zo kanmu ba faɗi dai an faɗa kuma ban gani da ido ba su ma wanda allah ya horewa wanda attajirai da suke taimakawa suna yin bakin iya ƙoƙarinsu saboda kowa ka matsa zai ce abubuwa sai godiya sai addu'a sai ka rasa yanzu azumin bara da yake wannan al'amari bai zo irin wannan ba wallahi wallahi ko ina kaca-kaca abubuwa sai san barka amma bana kunnan nan ma daidai da gindin kansa ya zauna domin idan ka je yanzu alal misali sigan nan a bara nawa ake da ita amma yanzu siga in ka je kasuwa da kaina na je sayan siga naira dubu tamanin da biyar sai an san ka za a ce an cire ma dubu ɗaya to kin ga siga ta tafi dubu ɗari sannan waken nan buhunsa naira dubu saba'in da biyar sai an san ka za a sauki da duk ina wannan kayan suka kai haka to ina ga Allah ina ga waye kuma da kai magana nan dai kan magana dala ce nan ce dala ana sai ita naira dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da ɗari biyar da ɗari uku da hamsin ba ma a samu masu to abin da ya kamata a yi tun da yanzu gwamnati tana cewa ta buɗe boda to mun je an buɗe boda ni da kankin kaina na tura a mun taliya an faɗa mun farashi wajen hawa biyar ko shida mm. sha uku sha hudu sha biyar sha takwas da ɗari biyar duka kuɗin taliya ne wanda a da kwali nawa zan ɗauka to mun ji in dai magana ce ta dalar da ake magana take kawo wannan abubuwa to ya kamata tun da ta hanyar karyawa ba ta tsayen farashi to al'umma annabi su ji daɗi yanzu su san cewa abu ya bunƙasa. To ah, Haji Baffa ah, na sake dawowa gare ka. a watan azumin ramadana wata ne wanda bayan ka ciyar da iyalinka ana iya kokari a ciyar da makota ko kuma ka kira abokanai su zo a zauna a yi buɗe baki tare ko kuma kai a gayyace ka ka zo ka yi buɗe baki a gidan aboki ko gidan 'yan uwa da sauransu shin kana ganin a wannan shekara ko in ce a wannan ramadanan kai ka samu ka gayyaci 'yan uwa da abokan arziki an samu an zo an yi buɗe baki ko ko ko kai an gayyace ka? To hajiya rukayya ai a wannan lokaci kan nafsi nafsi wai kowa ta kan shi yake yi. Kowa yana nema ya ga cewa ya ciwa cikinsa. To kin ga a wannan lokaci gaskiya shi yasa ba a samu aka yi wannan abu na buɗe baki ba sakamakon kowa ta kan shi yake yi. waɗanda suke da wadatan ma su ma a wahale suke sannan waɗanda ba su da shi uwa uba su ma a wahale suke an riga an jikkata sakamakon dai hauhawan kayayyaki da aka yi kowa ta kanshi yake yi yanzu ba lokaci ba ne da za ka kira jama'a su zo su ce amma idan da akwai da dole za a yi wannan sakamakon nema da kuma sha'awa na gafarar ubangiji da yake so a tausaya wa bayinsa a kowane lokaci musamman a wannan lokaci na azumi da allah yake so a faranta wa bayinsa to amma babu yadda aka iya ala tilas da ala tilas wannan ciyarwa dole kana ji kana gani sai dai ka haƙura ka koma wani aikin na alkhairi na daban amma wannan ciyarwa kam gaskiya ana cikin wani yanayi wallahi nan ma sai mutum in yana zagayawa ko kuma yana ganin yana zama da jama'a yana jin ra'ayoyinsu wani zai ce maka kwana kaza bai ci abinci ba wani zai ce maka kwana kaza bai ci abinci ba to ana cikin wani yanayi gaskiya hajiya rukayya sai dai ubangiji Allah ya kawo mana mafita ya kawo mana maslaha abdullahi in na sake dawowa kanka akan cewa uh, wannan wata wata ne na taimako da wanda yake da shi zaka ga ya kira ya ce to faka zo mu yi buɗe baki na sa uwar gida ta shirya min abun buɗe baki da za mu yi to ko ka samu kai ka gayyaci wani ya zo buɗe baki ko kuma kai ka samu an gayyace ka kaje buɗe baki ai wannan karan sai dai mai son barka mu gode Allah yadda muka tsanci mu ba yabo ba fallasa domin a bara na je gida biyu wanda kan ne magana an gaice ni haƙorafi ake min na amma bana wallahi tun da aka fara azumin ga azumi ya zo gangara har yanzu har yanzu ba wannan ya ce min zo gida na ka zo kai buɗe baki saboda mi rayuwa ta zama abin da ta zama kuma dukkan wannan tattalin matsin rayuwar ne ya haka amma da ni kankin kaina zan iya cewa wani ka zo gidana tunda me a gidanmu kadai ana tara abincin da wallahi wallahi sai dai a ba wannan ma ba sa azumin kamar yan uwanmu kiristoci to amma yanzu ma kankin kansu sai su kai azumin da kansu na faɗin cewa yadda suke samun abinci yanzu babu to balantana kai da kake azumin da zaka ɗauka ka ba wani ɗanye da fafe ka ba babu to abubuwa dai sai addu'a sai gode Allah. Haji Abdullahi me za ka faɗi ne game da wato wannan tsadar rayuwa wani irin kira ko shawara kake bada a wajen gwamnati me kake wani matakai kake so gwamnati ta ɗauka. A kullum abin da muke ga gwamnati ta san abin da yake tafiya da abin da yake dawowa da kuma wanda za a samu masharauta na gari saboda in aka samu masharauta na gari to aikin ka ba zai taba lalacewa ba in kuma ka samu masharauta wanda ba na gari ba to akwai matsala domin idan wannan zai zo ce ga yadda za a yi wancan ya ce a'a ba haka za a yi ba ga yadda za a yi bayan ga inda gaske take ba za a tafi inda gaske take ba sai karya to ba za a taba ganin ci gaba da ci gaba mai hakari ja ko ba haka ba tunda ita gwamnati ba ta mutum ɗaya ba ce ba ta mutum biyu ba ce ta al'umma ce suka kafa ta domin idan ba al'umman nan to kullum a cikin wahala ake domin shi wancan ya ce ga yadda za a yi sai wancan ya tsalle ya ce a'a a ni na fi shi riga bari ni abin da nake so a yi dole haka za a yi to ba haka rayuwa take ba dai abin da ya kai mu kan wannan ma'auni kenan muke ta fama da wannan lalura ni ba na son a taimaka wancan wancan bai san abin da ya kamata a ci gaba sai dai a zo a yi abin da ba haka yake ba domin ai da kasar ba haka take ba kowa ya sani tunda kasan nan ana zaune lafiya al'umma ɗaya yan uwa ɗaya jinsi ɗaya ba cewa a'a wancan yare kaza ne a'a wannan ba a'a duk wanda ya hau duk wanda Allah ya zaba ya ba gobanci na ƙasa tafiya ake gaba ɗaya kuma sannan manufa ake yi da kyau to amma yanzu mu mu san abin da ya faru ba wasu tsantsiraru ne suke zuwa suke hankaɗin kan turu sa wasu mutanen su abin da ba haka yake ba to mun rasa kansa marasa gindinsu ko ba haka ba yau an waye gari da nawa neman naira ɗari shida da shida da arba'in to yanzu ni da hankalin kai na je na sha mai naira 700 bakwai ba naira 680 bakwai shida da tamanin bakwai kudin 700 bakwai ma ne da yan dukokin yan wane ne kalilan ne to kai ka je da mota za ka sha man da dubu goma sha biyar ya cika ma tanki sai ka je ka sai man wajen dubu talatin da biyar ko arba'in bai cika tankin ba to layi na za ka da wannan rayuwa tunda in ka ma sha man nan karin da zaka je ka dauka rufi ne ka je ka kai shi wannan ka kaiwa zaka ce masa kaza ko da ba zai ba tunda abu ya zama ma cewa ya zama jiki ka gama kukan da hawaye babu in kasuwar kake gashi ita gwamnati ta ce yan kasa su dan kasa ya ce gwamnati to ba musamman fita a nan ba ta ina za mu fara za mu koma ga Allah ai ta ga Allah komai zafi maganin sa Allah kai ke masu sauraron mu in muka dawo kuma a yau dai muna tare ne da wato likita likitar wacce take duba lafiyar jikin dan adam wacce kuma tana kan wato training na ta zama kwararriyar likitan mata haka yake ko likita to amma kuma za ta yi mana bayani ne yau akan wato menene fa'idojin wato azumi ga lafiyar dan adam to amma kafin nan ya sunan likita namu assalamu alaikum jama'a ni ce dr nafisa aliyu To, dakta shin menene fa'idojin to azumi ga lafiyar dan adam ko in ce ga jikin dan adam baki daya? Wato fa'idojin azumi a ga dan adam yana da yawa ba abu ne ba da za mu iya faɗa a lokaci a dunkule ba in aka fara maganan fa'idojin azumi ga ɗan adam fa'idojin yana da yawa za mu iya cinye duka ranan amma a takaice zan iya kira mana ɗaya zuwa biyu zuwa uku haka a fa'idojin azumi ga jikin ɗan adam ɗaya daga cikin fa'idan azumi ga ɗan adam shine shi azumi yana kayyade mummunan cholesterol wato in aka ce cholesterol a jikin dan adam wata kitse ne wanda take jikin dan adam ita wannan kitsen muna da good cholesterol muna da bad cholesterol wato mai kyau da mara kyau to in aka samu cewa mai kyau din ya yi ƙasa game da mara kyau din wato the bad cholesterol za ki ga yana taushe ko in ce za mu ga yana taushe hanyoyin jini na jikin dan adam saboda haka in aka yi azumi yana taimako wajen gyara wannan cholesterol na jikin ɗan adam a takaice kenan yana ƙara lafiyan kwakwalwa wato wani abu da yake da amfani a jikinmu shine glucose a yayin da ta yawa a jiki fa tana jawo damuwa da yawa amma a lokacin da ke samun regulation za ki ga yana gyara jiki yana gyara kwakwalwa sannan kuma in kai in mai azumi ma ya azumi za ka lura wallahi tunanin kama daban ne cikin ikon Allah na gaba kuma um, azumi fa'idarta yana ƙara kuzari da juriya sannan yana sa lafiyar zuciya kamar yadda na yi bayani ɗazu kuma yana rage yawan irin su ƙiba hawan jini da kuma ciwon sukari wato shi ciwon sukari kan mu manta cewa ita daman yawan suga a jiki yana kawo ciwon sukari a yayin da aka samu wani matsala a regulation din shi wannan kuma bayani ne daban amma azumi cikin ikon Allah yana regulating wato yana eh, gyara wa'annan matsalolin sai ga da izinin ubangiji an zauna lafiya an samu lafiya saboda wannan amfanin da muke samu ta fa'idar azumi wannan shine a takaice To haka yake masu sauraro kun ji dai dan takaitattun wato bayani da likita Dr. Nafisa ta yi mana kan abin da ya shafi wato fa'idar azumi ga lafiyar dan adam. Watan shaidar kwaso agon rabbani ya tsare mu da shari na cutukan zamani ya ara mana ikon madin Allah. To haka yake masu sauraron mu in muka dawo gefen kwalama kuma a yau dai muna tare da bakonmu ne yadda za ta gwada mana nau'in girkin da uwar gida a gida za ki girka ma mai gida domin ki burge shi. Wayo Allah ya sunan bakon namu ne sunana saratu uwais malama saratu me da me zaki girka mana a yau um, za mu yi flat bread kunci nan bread da big bean sauce to me uwar gida take bukata domin wato sarrafa wannan abu domin girka wannan abu da kika faɗa e da farko dai idan za mu yi shi nan bread mu muna bukatar flour yeast sugar oil ruwa wato man gyada kenan ruwa da kuma idan kina bukata za ki iya saka yogurt a ciki sai kuma sauce din muna bukatar big bean sauce wato waken gwangwani kenan sai karas um, koren tattasai albasa kayan miya madaidaici mai um, sinadarin ɗanɗano sai kuma ruwa ɗan kaɗan saboda a sulala miyar so bayan uwar gida ta tanaji waɗannan abubuwa ya za ta fara gabatar da wannan nau'in abinci da zaki girka yau eh da farko dai um, za ki zuba flour ɗinki a cikin mazubi sai ki zuba yeast da ɗan gishiri ɗan kaɗan sai ruwa da man gyaɗa sai kuma um, shi yogurt sai ki haɗa duk ki jujjuya ki ya fito in form of a ball shape kenan Ah, to ah, ya ne ne za a yi har ya zama form of a bullshit because ai za ki mana bayani bayan an hada waɗannan abubuwan a murzawa za a kawai haka ne zai sa tsinci kanshi a bullshit a a zaki murza murza zaki zaki ta nidin din su har su hada jikin su baki daya in bayan kin murza ya hada. za a murza kenan kamar za a yi cincin eh yawa haka ne zaki murza kamar zaki cincin sai ki rufe da leda ko yau to um, bayan an haɗa duka kayan an murza su baki ɗaya an yi nidin ɗinsu sai a rufe saboda um, flower ta yi wannan ta yi eh, to ana sa mata yis ne eh ana saka yis ai mun lissafo yis a cikin kayan mm. girkin mu so bayan an rufe sai mu koma kuma mai da hankali ga yin wannan sauce din mu da farko dai za a wannan za a soya mai cikin tukunya sai a zuba albasa madaidaici um, idan ta dan soyu kaɗan haka idan ta zama kamar translucent haka idan ba wai soyuwa ake so ta yi sosai ba kawai dan farin suya sai a zuba dan kayan miya dan madaidaici bayan nan sai a kawo idan akwai nama haka ko wani dan kifin gwangwani ko wani protein haka sai a dan saka idan babu ma duka ba damuwa duk um, zai yi daɗi insha Allah idan aka soya kayan miya aka zuba shi eh, wannan waken gwangwanin sai a kawo koren tattasai dan karas kafin da farko zaki fara turara wannan karas dinki da koren wake idan aka turara su da farko dama suna nan gefe kin tanaje su idan kika soya kayan miyan kika zuba waken gwangwanin sai ki kawo wannan karas din naki da da turarawa me kike nufi da za a turara shi eh kawai zaki steaming din su zaki zuba ne cikin kwando ki zuba ki a cikin wannan ruwan zafi a a cikin ruwan zafi ba madambaci eh. wato kamar um, double boil method kenan idan kika zuba ruwa dan madaidaici cikin tukunya sai ki saka kwandon da ba zai kasan kwandon ba zai eh. taba ruwan ba yanda dai shi ruwan zafin zai rika zai rika turara yawa shi karas din eh Uh, yawa saboda su suna da karfi ba a so kuma ba wai za a soya miyan ne ta eh. soyu sosai ba so ba a so a rinka jin karfin su kuma ba a so su yi eh, laushi a lokaci guda yawa eh. so bayan an gama wa'annan abubuwan an soya kayan miyan an zuba um, waken gwangwanin sai ki kawo karas dinki da shi wato koren waken ki zuba bayan kin zuba sai ki zuba sinadarin ɗanɗano da ɗan gishiri kaɗan bayan nan sai a dan rufe a bar shi ya dan nuna ya soyu kaɗan bayan dan mintuna biyar zuwa goma haka sai ki buɗe idan akwai dan nama ne da kika da tafasa ko kika soya ko wani dan kifin gwangwani sai ki kawo ki murshi a ciki wato nama ko kifin gwangwani daga karshe kenan za a eh, zuba eh idan nama ne idan nama ne misali an soya ta haka ya kasance lokacin da kika gama soya kayan miyanki idan kuma kifin gwangwani ne sai ya zama daga karshe tun da kin ga shi yana da laushi eh. yawwa kifin gwangwanin a ƙarshe zai zo kuma ai sun tsaftace shi ba ɗanyen kifi ba ne bare a ce eh. zai karni yawwa so sai a ɗan sterin a rufe bayan nan sai a bar shi a ɗan sulala ko dan soyu da dan mintuna biyu uku haka bayan um, miyan mu ta kammala sai mu koma ga biredin mu shi biredin zaki ɗan. yayyafa fulawa akan surface dinki wato inda zaki murza biredin kenan eh. sai ki rinka ɗebowa daidai portion ɗin da kike so kina murzawa daidai girman da eh, kike so eh. yawa kina murzawa kina wato flattening din shi ya yi faɗi yawa bayan nan sai ki samu zaki iya a lokacin da kike Um, murza biredin kina yi kina gasawa kuma za ki iya ki tara su idan eh. kika gama e sai mu samu ki ɗauko wannan um, tukunyar wannan frying pan kenan eh tukunyar tuya mm. ki dora kan wuta ba wai zafi ake so ya sosai batun da gashi za on a heat kenan za yawa eh on a heat sai ki greasing um, wannan pan ki da dan bota idan babu bota da ki dan iya shafa man gyada haka kadan eh a cikin pan ki sai ki dauko wannan biredin da kika murza ki sa ciki kina yi kina dan shi biredin za a yi shi in a ball shape kenan ko ya ne eh idan kin yi din okay tun farko ai mun riga mun murza idan kika tashi idan ya tashi biredin ne eh. kafin ki wannan zaki sa shi ya zama in form of ball shape sai ki zo ki murza ki eh. buɗa ta ta yi faɗi eh. yawa ba faɗi ake so ta yi ta yi faɗi kamar ɗan biredin shawarman nan kenan amma kar ya kai haka eh ba zai kai girman wannan um, flat yawa ba zai kai ba gaskiya sai ki son samu ne idan bayan kin gama suya biredin ta kina kina dan juya idan ya soyu za ki iya saboda ki kara wa biredin kyawu a ido da kuma kamshi za ki iya yanka dan parsley haka ki zuba cikin bota dinki ki girizin bread din bayan an gama da zafinta kenan ba sai ta eh. sallace ba sai ki eh, shafawa biredin to yanzu kamar in kina gashin eh, bayan an yi shi wannan ball ship da ship din biredin shawar da kika faɗa ka zo in zaka gasa shi zaka yi ta dan daga bota ne ko mai ne ko kuma dai kawai haka zaka sa shi a tukunyar suyan naka a gaskiya zai fi kyau idan ana dan mai haka ko bota eh, sai ka dan yi shi ka juya nan gefen ka juya nan gefen ana son ta zama ta dan yi wannan moist haka mm. to bayan nan fa eh to shi kenan abincinmu ya kammala eh abincinmu nan bread da eh nan bread wasu su ce flat bread wasu kuma su ce turkish bread eh, duk sunan duk abu ɗaya ne sai kuma big bean sauce okay. To haka yake masu sauraron mu ko in ce uwar gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin da fatan kin ji yadda mu wato malama Saratu wai sai mana bayanin yadda ake yin wato nan bread da kuma a big, big bean sauce kenan ko malama. To da fatan dai uwar gida kin dau darasi cikin wannan girki dan yau dina ga kamar girkin na 'yan gayu ne kuma girkin dai sai kin dan shiga daga kasuwa kafin ki iya samu ki hada wannan number din karkashin zuciya ne mai daɗi mu ganin cewa lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki za mu tsaya a nan ne ya bashi nake ce da ku a sha ruwa lafiya. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. Godiya ta musamman ga wakiliyar murƙayya basha da dukkanin bakin namu na yau waɗanda kuka ji muryoyinsu. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato juli Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku a sha ruwa lafiya. Yau kiran kuma ta sa aikinmu ne.